amana ce duk wadda ya san abinda zai amfanar da al'umma sai faɗa abinda ya faɗa in son zuciya ne allah zai tsaye da shi akan wannan abin ranar alkiya idan kuma gaskiya ce allah zai mai ta goma shi da sakamako na alkhairi a duniyarsa da lahirarsa ina mai jan hankali da nasiha makaina da ku yan uwa da kuma gwamnatocinmu da masu kudinmu da talakawanmu da masu yin zanga-zanga duka mu ji tsoron Allah abu na farko zan fara da gwamnati wato kowace gwamnati kowace gwamnati ya kamata a ce tana da lissafi na me zai je da gwamnati ba ta zama gwamnati cikakkiya har sai tana da lissafi da hasashe na me zai iya zuwa me zai iya dawowa lokacin da wannan gwamnati ta shigo aka cire dukkan wa'annan tallafofi da aka ce cire daga lokacin rayuwa tsadar rayuwa ya fara shutin a cikin kasar nan mun yi darasi tun farkon shigowar gwamnatin cewa wannan rayuwa wannan yanayi da ake rayuwa ba zai yiwu a tafi haka ba ba zai yiwu a tafi a haka ba mun yi wannan bayani tafiyar a haka ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba a lokacin da muka yi wannan bayanin masara tana naira 600 gari yana 700 da wani abu yau masara ta haura naira dubu gari ya doshi 1,500 tun a wancan lokacin muka ce tafiyar nan a haka ba za ta yiwu ba za ta yi ba muna kira zuwa da gwamnati duk abinda kuke ciki ku tattara hankalinku gaba daya ku juyo da shi kan warware matsalar tsadar rayuwa da 'yan ƙasa suke ciki duk abinda kuke yi ku dakatar da abu ku juyo da hankalinku kan matsalar wannan matsanancin tsadar rayuwa da al'ummar ku take ciki wannan shawara ce